alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman an ɓe kalaten du ka alaje kasal kilama ka continen na walar oɗumon ɓe wala da tallul amin worona jawn karotele fula juulay 2022 sibitelum mbe wala men do len nan kitabu baati walan ima sadi bira kitabu al itisam imam al itisam ni kadiyam sunno nin bidan la anin sunna mo nin bidan mo mbakan jula kilo fula 2022 sibiti lon san jaba sula joogo gambia ba kaw sula korɗaɗo comme o ɗuman ɓe silo men kan tama silo pour kamaño bitoke kamaño buñake maño bito men kede jara adame so a buñaro siwito san jaba sula joogo kadijaji si makama foɓɓama

anin woka foñoko ñamen ani kana malbaliya nin hormanteya min ke ayora nani tol foto ñoko walla hadise walla mo kendol ɓedenmol hormanteyaɗa kulu baliyaɗa kulon baliyaɗa mal baliyaɗa fanje baliyaɗa fallon baliyaɗa arama ala dullo sabu kiira ani sadan ɓekata warana ka sade biɗe ni ko ɓiɗan ñimma ko ɓiɗan nin sadan mantade sadan ma ñiñadaman sadan ñiñadede de natala sira kuro tala de ɓiɗanmo faslum o ñoto bi jantu ko keme lol tan sa wanne kelin sadu o mena ha abe la dalilo ni la ko ulton be men kon ti kanten e mi herafu mi ka jenke da hmm. ñem bi dam wolu e ka jenke da anelo usule la silola alwajiha min be koyri kuma otoo ñaamaa nin kuwo coosaa nona lasilo e saji e tolu jenkete wona rattiba e ɗumata saabi haade kata jakasi jakasi kool kalasi kalasi kool noma satoɗa allati min lelu o koolu fi ha ma wartu ɗo hakkilo fonci biretin biretin jaade tamminoa oɗe sonna o talabol ahis ay kamutaro ñine mbi ha wala ta wilade fasarol e si kuma koyo tuƴe kulu koyo tuƴe e fasarolu ta a ko bɛ mu ta o kɛlɛ jɛ dɛ sanni bile tole o su la olu waali ɲɔ ya yala ko ne kan ka waali ndoye bɛ ka kan fana a ma ye yala o bɛ misali o na tɛ lɔɔri na bɛ ka tɔ ɲɛ dɔ kan o bɛ ka ɲa ɲinɛ kɛ o bɛ ka ɲa wala. oɗo usasi yamen ni ko biɗan ɓe keerin nasurata nontulan olla dulaɗo ɓan tolla je yamen ɓe jam andu ñino kam mol nin kafol men misalu biɗan moyar wolten tolla jam atulle fon nuwol mulunda atulle biɗan mol sayin sayin dendiol men wulta duniya kono e da sunna londe ɓe misimaɓe sila kotol ɓulala mole ɓula e noman balol na balol mbiɗan mbaɗam mbiɗan jaba mbaɗan de kama akhbar allah taala fikira alay ñin kibaro fo kurano toon e charata ilan nasara codoke nasara ala kawlake fi qawle la kuma bi saluna bi salu si salu si wala ila tasliso ko alamu sabal bi qawlehi fa amma alladina fi gulu min zeygon ala ko jenkoɓe men sonduma fon n'o ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله يقبل متشابهات النوم فتنة ينون كان يكو كافسام yalon muna eh, sore imana ayoro ya dun abin da ke zanu eh, la ko diam don e do ko e da hodo le na da miro dundi ma yinu da da kene ka ku kuro dundi men da kene dino e sa dun muna dun ala la dun don annabi mo don kira mo don abamu jumaade maryama don

rosan jannin sama ibina na isa kila ku halala din da ya ku boro jene donglam ala fa <coughs> ala din ala ki ala din mai ku koy romen men da ko isa wulunya na soro nya na da na e, jaka so je fof ha to ñalat ne ma dambe ande alala dan dambe ande jeena biya e ja jawul ala fuɗolo wala ka fof ko don lam o bina kira kuma kumalte e da, sa janno e, be saula ɓe tula duna be e tula fo jannin ro bana e be tula fola e ale na fo ala wa o ni na ala jeena ko jeena dum animmoto o ko kiski hmm. ala ko yaaci wala ko yar hama hulla wara dilano aga continue musani fo ba kande ka continue sati bibe do ko balla de kala nala al dalilo lo ko nyol e ka dalilo lo tanya mi buga ta ko de ko ko don ko le tuje ga fo ba non dilano ibadillah afan sai kabla ko jaka siron non wa qad qala al ulama la lumul ko anna kulla dalilin dalilu dalilu fihi ishtibanan jaka so be ima ala kanke ay ko ala musaban e ba ala ala de isa mu ala de madama mu ala sa jibe ya yaran din sa biya ko nin mo filo nin bidan da da bi kadan ala na fo isa mu ala de

ratata kila koyndi plate ɓawi dalil évidence wale ko koyndi ka sabatita kaman sabat si a no fon man koyɗum wana ko dalil o naman koye dalilinde hatta yeta bayyan manahu fo dalil o koto e koye o yejihar almouradu min o mona mum lafinnoto dalil o bala ay e suuteje o yestari yansari fisagola allah yo arduhu asilu kati ila daliloje anni dalilo men mo de kana fo ñoko

waya lam yajhar manahu na koto man je irada lilode mol ma koto je ni e jimalen baye kuma fudir wala molan aw istiraki wam banto a jaga anin fennel nyami dadde fennel den dajje aw aradahu qad walla dalilu kayrun na fota nyoko a opos ka zuhuru tasbihi iko jaga so fana farmansata bala lonna ko falese bi dalil lon de dalil لأن حقيقة الدليل دليل حقيقة مؤمن دكولا دليل أن يكون ظاهرا أي لكن في نفس فوندا مانيا جديك دليل جفاني مثلا ودالا على غير دكاتنا يتندكاتنا بدر ولا تنمان بدر ولا دليل لا تعرفه sululon أمنين alliyalonde baala سما كان kan yola jande أصول وإلا نواند wa illa nuwanta أبي ihtija إلى دليل دليل dalen dalilol ranata fon dalilolan mbari amma koyendu na fayi da dalili ate koyendu isaja sinake dalilode komin luso zo a sulata da proboliso e mala fa in dallat dalil nin dalilo yitandirode ala adam hiko ko man sahaya ta ara jarra allah ya kondata sera dalil par ba ta man ko koyendu na fayi dalilo ta da kwanyin fara man kwai oto da dalil gonde baloɓe tama kan wala yumkin ada kenal anto ardal furo al jusiia al usul al kulliya walayim kata kenore anto ardal furo ɓuloye ɓantan biloke al jusiia même jusion de al usulu sola al kulliya même aɓe aɓeɓe membal aɓe kaba membal min kaba bala mañana fola ko yere ɓulol ɓe waɗa yere sole bala oto yiri bulo yiri bulu a bota yiri sun min tolu ba ni yiri bulo fere paramu dura bulo yalon dura bulo a nyanna bola wala soron a de bola dura sun bar ba lamno da bota bar hmm. ya ni ngala na bulo da dura sun ya dura sun ba dura sun kuna baje yame kuno me yirinden kuno ɗum a habu duuro wala ma fala yirinden kuno koɗa an ɗon noon de duurola ñanna falana duro ani duro duurola ani ani na ñanna duro duurola meton duro son ba ɓa yirinden kuno meton duro son nga koɗo ya yajolo jeele wa mambo ba oɗon niɗa bulo ni desilo fota ño ko lanna la furo al jizya kato bulol men be faran faran din be tran tran din illam taqtabi amala na mayda ne ko nyanna bara lala fa hiya da fi mahalli tawaqquf wa dan belola ite bara nola fa ya lan ka bara mana bana de wa zaqtada amala nasula da furka bara fa rujum be mura ila uswa bara la sirgina wasa wasiyaɗam hoolani silatili wetanawal aljiziyati jisol katalaka hatta ilal kulliyal kada kada fo kulliyal kan mumela kan yatanawa sumra aljizi aljiziyatolo hatta ilal kulla fakra ko faman akasal amra me ko kunna falan hawala sharatan wa dakhala fi hukm zam faman akasal amra nimo ko kunna falan hawala kamam tirade sharata da natamba Wa abin da zai hukumar zaman da yaro da kike lana mutabe su ba har ka ta jaka su kore kabule mu zo mu mun da yafin da mu ne na bala jaka su kai ya ta da yatin din bil mutasabi har su ko dalilan kawai kala dalilan wutundi jaka si kolla kakal aw yabni alayha walla alo kan hokum kiiti akan ka kiiti londo wa lam takun dalil na dalil fi nafsi al-amr ko jato do bida bida bida sa bidan kuro wal haq bida ka ke bida sa bidan kuro wal haq wa misala misala fi islam misinat zahiriyah zahir walla magani fii isbaade allah jewaare hede rabbi e ko suufol ɓe alalal almunazah anin naqaisi suufol momi seniata naase kool minala ayne koña wolyad anin mbul wol rejal anin sin wolooja anin ñaada holma suusaade anin kalamre fonre comme mooka seero kalamre ka sunkan kalamuda ha e ka jeero kalamata fo yumano fim ma e ka muyro kalamude tulola e ka neno ɗiyani e ka suma kalamude bulola nen kando walla jihaɗa nen mafan eɗen mafan kare ta mafan kare o hayre ganoto no min sabiti dene moɗa sarin min ɓe kerin dafion ɓala zahirolu ko yaran alala le tabaraka biɗen ɓuloɓe alal e tolen ko ha kamale bulo المنزه عن النقائص من العين واليد والرجل والوجه والمحسوسات والجهه وغيرها من سبات للمودة سارة من بس سبات من دافعون بلا كمان دافعون سنة سورة بلوسة oɗo dedar lafana mm. ima keɓaɗo sawa ala keeja man kaña ala jeeya bulo buloɓe alala sumoɓe alala fo yayi e tande ko a suufu malam ba zahirol ko ha ibbo mm. e bala dalil bi mala bala comme zahiri al fana dalil la bala da tuman da bina ko yadda e ma milo hadisa kemel tan sabannum fula da ɓiɓe ɗo ko ba ala londu koyndol o minala amsirate ayiɗaɓe misal o to tukun anna jama ta jama za amu yeñu nayi yin kuma kuda fola min kulu yelamandila nan kuma moye balo almamu yeñol manke almamotode mo almamu Za mu yeñu fa annal koye ko koano makulukun da fennam taallukan bil mata saabi yeɗen ɗalilole min to jakasi dula walmata sabu ko ñamira alladina nta alla ko ɓe ye lalle min alaɓe jan kala fula hakkile hakkilo fi zami elan fororo o e sami ani elamuyoro ka fogo qur'ano to qur'ano mu da feŋolete wani muna jakasira alma je almaje anali mune la muna e ko ila hakilo ni lamoyri ña falaqle hakkilo anna sifatal kalamin jumlat sifat e ko ɗiyamowo mankutoɓe mankutoto mallel o zatulla endahum bari atumne tarkiɓi jumla e ko ɗiyamoñi mankutolen komin suufuwol mu mankutoti ɓe lallandiño kañami mu bala ndiyamo fana mankutolete e ta ma kan jande ta de. o la ala jato na tole a bari da ala jato da na tarkibi min tarkibi jumla ka ka kumol kafum kafum ñooma ndiyamo ika kumollelta ya kafun kafun ñooma fa kenode ye hakkiltu e kana ɓoye naho no ndiyamo O to oto ala wote kilala mankutole rane ko oɗo ko hano manque a manque to e ala dation la ɓawi dation la kakka e cokkin bala jata bi tarkibi zati bi tarkibi zati ka jato cokkin cokkin o huwa mo haaluru ko tokkiyanola wala ne ko qur'ano mu ala sifatu zatiyatu yaran ala e mankoroto sifatu sifatu idafiya e anin sifatu azatiya yaman kutol men mu dafu alama anin ala jatol mu man kutol men ala jata man kutol ikoro e koɗo wata wote kela jata man kutote kumo ɓe kela sifatu idafiyalati e nin man kotula yamu dafu alama kama ni ko kaba mo alal mo do baytullah na katula nyonko mo alal nyonko mo do abdullah jo nin ma mo alal jo de kila ya lan kila man ke alata adam dan da fanna oro qur'ano fana mo alal da fenna da men dan ben da fanna ba alante talibi la mai da ko ko la dalil zan ni ta dan no karo wahidun alal ipaga kilin nam alam kilin dole فلا يمكن أن يكون متكلما بكلام قائم به كما لا يكون قادرا بقدر قائمة به أو عالما بعلم قائم به إلى سائر الصفات ebe hakkilo yu sollade ko oto bini o diya mo ka jonkin jonkin mo kanne e ba sembin dila alala ko ka babu kaba mo nyame a da ka babu bulokol manke aral anane en buloko da dole da de kelay nen faani ɗo tiñaɗan ɓe faani ɗo lekkila oto kaɓa semɓen de alala anen ka ñonkomo semɓen de alala a amanke ala jata dolen sonda ha alala man mankuda se ore no fana ka semɓen de alala ala man mankutole mo sa semɓen dala ɓa mankutonde men ma jatode na allah ma kolo fo zahiri o majabo ɓe je zahiriya on da akira ɓe kuma san dole ta. comme <coughs> ni ye kuma wota san dɔ ya ala ko kuma mun balon a ko to himo mo a ko ko ko fala yum ka ta ken no la mutakala ala ke diamna de be kalam diamna qa'imun bi bi bulata la bara wallo ɓe kela jaaɗo kamma laykon kaade ma ni ko alamu nooru laati ke ko a jaatole noorole mum ɓe kuɗatnen kaymata mbi nooro min ɓe ala fon bala aw alma walla lonna mbi elmum kaymi lonnama ati même ma fonde ila sasiwade karamanko tomare ko to Wal wol ɓe kela alaye muda fo a fanka mbayamanke ate fonde waidan kotake fala kalamu ndiyamon la yuqalu illa bi aswatin wa hurur ago ndiyamo la yuqala buga kenno ndiyamode hakkilo men ta. illa bi athar first voice kuma kan o huruf ani o do harafol ka ta ba athar ka la ma ka la ya harafol lel fo voice ra fana kuma o kullu zai ko mu mo be min sifari man hoda sari dafi man ku dole wote wal bari ko ala tanazzuh ko sana da ana enyi man ku sifari so kuma alafon diam kullu huwa fo voice ya tara alala Eh, tuloko wonde ndimala koloko ga a yasin karan kan sanu banko ika vuwe sila mai sai na alaman diya kuma tara ka kala وبعد هذا الأصل يرجعون إلى تأويل قوله تعالى إليهم لسلو كولا إكاكوانا فتوكلم الله موسى فأراد أن كون موسى دا موسى كان كما كان زوي أولا أفولا كان موسى دا تعدل بي على سنادا نو أيديا مسوديا مكانتا كمنين تاورو أنين نان ترون لما يسا نيتو ليفو نيني أيونا أكيد e ka a yeramandira wasubaha wasubaha anen ayol sifoaɗa ke yeramandira wa amma sam ɓayra dalil o men de koɗule mimma min ɓayrandego alata diyamuna ko ano man kala diyamuwoɗa alada fannam fa nahu qawluhu taala alala kuma non comme ni ko kul huwallahu ahad bisimillahi rahman alhamdulilah alama fo haa alade fo feysi fona oɗo mone ay bisimillahi dedaɗe ɗon kaye mo deɗa ñama kaye sadio kafir ba kala da ba ta ma e ko ko ala kana musa kadiya mudun e ka fasaro ya ila kala kala wa amma sami'i eh, min ɓe ɗon dibala kan janndina men fo usasol afan usas aliya ko wulidina wartoota aliya ala allah karan lel beyata ono usas af ala karan ne bunda o bunda ni e karan moyje e karan kon man karan nen jamano mol man manan nin tambira futu wala mo kaddu madu nyoto wala kasuda ande ke wala balla wala men fo futu o bunda ane sami ye anin mu dawana men foje jo yala bunda reba la bunda e balon na ko atul man karam fon kidab wala fara far ko e, e, adresse karam anan karam fon man kidab ñiŋ kidaa bo ban la i fara so bunda folo pepa tan jaŋto o kadi am ne la bunda ɗo pepa muwan jaŋto pepa tan lulu jaŋto yo ite kidaa bola bunda lel tolu kara ko lon ko yaara so do sododa i man na bola kidaa bo nomo ya kara yan karan soto walla jammolu soto bunda karan to karan molu man ka de wala nan taɓe molu danila alinga karan ke karan ba kadin kadin ka bala ka ke karan kono baharum fankaso ɗum kay dalili ɗo min be semmbere ala wa amma samu'e moyre dalilo fannahu kawlu ta koma ala ko allahu haaliku kulli chey ala ko ntele fendede dalal cen o fendela dema hmm. soadoa adla ayatanno ala ka tre wolu qurane ko qurane imma an yakuna chey an fo fendewa qurane o fayke fenne he qurane o fembate aw la chey walla qurane o onte fendi wala chey nenata fenndi adamoto Adamu soto woto qouran ko an ko ano ɗum saabira ala soto o sabatitan hada halfun waman kana che an fakad samaratuhu l aya fa huwa idan mahlukum ay mene ko ko anomo ɗafinode saade mbiye ko lelle ko monaɗa Kuma ko mate karmoɗan abine jabilani comme a kayitande ko ñulɓi kad dalilol ta ko qouran o balani hadi ɓawi men ñande karandiya man son walla karandiya saye sonde en niyolla wa amma samu e tulola karo fo nahu qawlu ta alalahu allahu haala kulli chey alay fo ɓeyda wol qouran ko ano imma an yakkuna chen fof ko ano fof en nen mba ni koye ha awla che ole ko ko anonde fende pour a kana bla da fono kon wala che ko naade fende adama ɗo man soɗo olo qouran ko anoɗen sawra bi bolle haga halfum kul walla haga hulhoɗo ñimo waali ñawe wa yan kana shi anan kana mu fen fa kad samalatuhu al ayra ayoya kobal fa huwa watu mai watu manin kana mu fen ma khuluqa be ke da shon ba ala ko allah khalaqul shati la shobe da dala nin kana be shon ko da shon nin kana bi hada nin kama istidal al muraisi wa hatani ashubhatani akwai jaka sifulo min gidan akhuzun ya muda fi ta'alluqi bil mutashabihati kama ya be dende ko jaka sifulo fa nan ka dubo qasu al bari ya dadar la suma al al bari dadar fa nan wala mi yaqilu ma man na fi hakima wala azaka min ko فتركوا معاني الخلاف كما فونيا كبر يوكي وقعدت الأوكرانيا حكي لولا إنسمان نولي يوكي سعد بي كو كو بي ددار لا سمان ددار شونا ما حكي ما يمان كما كبوتا أمين كما لنكو amma tarakun lil qa'ida bayla qa'ida tujode falam yanzuru fi qawli ta'ala kuma gibe laysa kamithlihi shay' الله تعالى كل شيء شيء جيبي شيء لنا كلنا جابي كرم كل ولا لا با نلنا ديالا شر سورة على آية من كده ya fa mama ala ko le sa ka mi sele shen shen ke nan mun da ala ala ala shen be da ala ngabe lo ne ko do ko musulmi ne fen maroraɓe didata ne ko fen dadani wonde par ce que la fenna oto ni ala e fen ɓeyde ni o koto mumde ko anno fonamo da fende sa ala ko fente kerente sifa fenɓe kon o haadila aña aya naqliyatun aqliyatun hakkiloya ane hakkilola mum ane anata hakkilola anata hakkilo ngatol kal yama ala ko lesa kala kulli fe atol yoma ñin fana ala leñin fa almayen ɗon aqliya anata walla annala muta amasabaha نعم، الا المخلوق في وجه ما مخلوق مثل لأن المشابهة يعني يعني مثال المخلوق دافون في وجه ما يعني يعني كان يدور مخلوق مثل هذا صفة يكاد يكاد يعني على كل كم دندس دندس صفة عرفنا مشكلة وأنا شيء مثال أكاد مشكلة شيء أنت مما شيء أنت ها ها ها iya ka mo ala ko fente kene men men te mo gan laysa kamithli shay oto ala mo fembalete fenna fembani ala no sa ni ko ala do gata gaɗata mbirole ñoo ko eyi bal nakdi bil A karam ko lollak a koye ala ko fente kere men ninte mulunta من لأن المشابهة للمخلوق في وجهه ما مخلوق مثله إذا ما وجب للشيء وجب لمثله ليش أن ينكر شيء أن كلا سيفان الحكم في شيء إذا وجب ما وجب للشيء وجب لمثله فكما تكون الآية دليل على نفي الشبه بناء آية دليل كابي كو إمام ملون

oto ko annoɓe sirada finno ala ko ɗum chey chey inaata mammuɗo oto sa ala fanama feylede so wala fa ala fanama dafino ani oto sa ani ko anno fanade dafino wa amma tarkuhum lima anil khitab ya tujere de kumo kono aha <laughs> hey karanla diyara musor karanla diyara ɗomoro ni sinor karanla diyata beeti aha ala foy ko ala sabana kaɓen sade wiyo fana fana koñol garaɓe kam fana e nen karama manda e nen kam wone ne hakke manda e sate ɓiɓe dakon dakonɓe ko alma karannaɓe ñimmo ñimmo menti lonna ka lonna jaɓe karan kulolla karan siyaɗa fiyatile fa biren duna de da ramande da fiya kan ba fiya da de je juna albe fiya la kan mun mu mo folo fiya de nyamia arsi eh imam shatibi sa baraka hmm? albe sabata to amma tarkum lima anil khitabiya tujele kumo men fota khitaba wala speaker eh, eh, men mun mu kuma du mota koto yotu فإن الأربكادو أرابول لا تفهم بك ينفهم من قول أن أرابولك السميع مير لا البصير جير لا والسميع مير لا العليم لنا أو لقد ولا سنبنا لا وما أشبه أن من من كرو مرندا أرابول إلا من له سمع وبصر وعلم وقد اتصف بها فإخراجها عن حقائق معانيها التي نزلت بها خروجا عن أم الكتاب إلى اتباع ما تشابه من غير حاجة. n'i bolola kan ale k'ale na ko mawudu karam don ta k'ale na ale ma karam yala albe ga ko anafal albe tambe kal tambi dal nim borba e amata shabi han mo kamo nyin ka amata shabi han mo kamo a ko la bon mo le nyodo ten ko kore mata shabi han mo kamo a boro bo kan a ko e ko araboro ila fo kare kemo ila kare keje kare mo lon naati kare mo non naati oma asba oma asba no tan illa man lahu samo e be ka fo kare kemo na man ke mo ira lahu be men ha ala ke mo ira ba be ka ke tulla mo ira man ke mo ira lahu la bala ka eh, eh, ya mo ro ni mo ira bo no bala wala basa ne ko kare keje ha kare keje la ba jerlan tala nyata e be ko fo ni o elmo karmo lonnaladi ɓay lon londi londindi ɗimi ko fofo o kudoya karmo semɓetiyadi ittaso hoɓɓi hayaman kudola ɓay semɓetala ɗimi ka amanke jadala wala da warda amanke fa ihraju ha kañum ɓe ɓondi an haqqake ma ani ala mano hakkikatoto <coughs> allati man nasa koen e ko anajira mbi ha menna hurujum ɓolema an ummel kidari ibra kurano ko an ummelke ibra e kidari o kurano ko noon wala ittibaye ma bala refo noon to sabaha min ofna ñamitama min hayra haja solatama arabu kan a foden mo ya kamo iten <coughs> qouran o ya foden itena bo kono <coughs> iya fan sam badulare hajide men imamuda saabi ha tolonnoma sado ɓe tel wa hay sutumo tuma raddu hadi sifat <coughs> yañim mankutol muro ndi ilal ahwar kara ala haalor kam allati alhaalol men a wode al alaniyatu wal qadariya inaara e mankurol muro nde alhaala allati hiya al alamiya olon dation wal qadira nin sembe kanketi o fo ma alzamuhu yomen lajine to fil elmu lonɗo to wolo kuɗa nin sembo to lasimullah walla jimete henne omo fila alamiya wala da an na kato in ma mawuju da fa'a ke asirta ban fayar da mutar ke wato alaji mata ma a jonkin jonkin mota awu ma a doma walla man soro wal adamun soro ba zai na waya bai da gudai wa an ma kawunan karamba diya mawala kewa hul kuma kan rohoto ne shirafu wadannan rabina an ya londe ala adamin nazar filar bada kan fil kalam diyamo da annafsi diyamo fa huwa mazkurun fil usul wa bi forin basibata wa ma kaunul kalam diyamo la ke hol aswalan saudo lo wa na harafa fa bina an abelo ala adamin nazar fil kalam man diyamo la fil kalam na ni la diyamo tala mo ka diyamo ni oto ha kuma kam man bo ara fo man fi o mbando e man ndiyamo jaadolo fo jiiwe o howama kono suuloɓewoɓe foorinne o suuloɗo londola lasi o nan ko lasilo hmm. kamen lulu tan sabani nan waamma subhatu assamiiya jaka somen naate kanka fo gaman ala ko allah haala kulle sehi fa ka anna hay sa fo min jere enɗan toliya ɗi taɓe reɓrana a noma lanar okulaka da hakilo ina tuliya hiyar umuda almutamda kabule hakilo na wala mutu latin dinar jan ito fiye da bulan kita abuwa na wata mawan da zai alakin na hanbar wani ya zama da jima ta yawa bizarka wala addale wa dalilu ka da wadda da misir ma marra min nyotan bida wallahu ala lanar kawla hutara kare ala da kuma wallahi wallahi ولأن قال تعالى ألا لكم الله خالق كل شيء ألا لا فوقنا شون بيد دا سورة رادة آية النور ألا لا فوق ألا لا شون بيد دا آه, آه. ألا لا شون بيد دا إن إيه. إما أن يكون على أمومه أبيك لا شون بيد دا شو لا يختلف أنه شيء في مبوجة أو لا ولا ما كشون بيد فإن كان على أمومه نين كمو ألا شون بيد نين شون بيد دا بيجي

وكذلك غير تنوب ولا نياما من أسف على المنقدور إن أقروا بأنها من كما يميرون نجيرو والأحوال ولا الأحوال إن أنكرني أنكر وهذا الكلام ينكو أنه أن يندي أمو ما هو في بحسب الوقت كما ينبتي في وعدو لا كنتولا والذي يليق بالمسألة من مسألة بندا من بين مسألة ما أنواع أخرى كالتي دوبة جيدة من الأدلة دلالة التي دليل منها تحت ذاك أيضا كون هذا المذهب كون يلا مذهب كذا بدا بدا مذهب لا يلائم قواعد الشريعة الشرع أنا الشرع ولا قاعدة المنطقة لما يكون ولا فاني جيبال وعدوا لا الحالة من ديتو كان mène longtemps la si ani mango bonyana alo sabarle alo wa kende alo son to nyen na karam alo son ko karam man man si ya bro ka atasiro ke do nyen ka ki dior men be bonde tasiro tasiro asuma fona men karam ko ora ale ka ala hu ba ka sa baraka kan ke fi ale kan hakilo bulande ko nyen na karam man karam ala hu ba ka sa baraka a fo sadi ba olan bi wala de sibidi lo e ma nyo bunya la lo len don la siya ke be to do fo ba be al kondo be duwa dal yalla jay e la duwa nin na duwa na la duwa amin amin amake mo tan jabor ana be ba ka so fa ma san ala bar aha